sauraron sashen hausa na radio france international barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu tare da ni hawa kabir kuma kamar da muka saba ina tare ne da waƙoƙin shahararren mawaƙin kudancin najeriya flavor cine da Okoli ranar 23 ga watan Nuwamba 1983 a ƙauyen Umunze da ke jihar Anambra a kudancin Najeriya kuma ya fara waka kamar dai shauran mawaka ta hanyar waƙoƙin bege a cuci yana da shekaru goma sha uku a duniya kuma duk waƙoƙinsa da harshen inyamuranci yake yi a lokacin yana zaune a garin Enugu. ga-apụchi m ụfụlụ m n'anya mmụta nwa n'elu ụwa nụ afa ya Baƙi Flavor ya fi kwarewa ne a kiɗan ganga tun yana karami kuma a kai ne faston cocin su ya haɗa shi da Chris I. mai kamfanin Sound City Communication wanda ya bashi gurbin ƙaro karatu koyon kiɗa da waƙa kyauta kuma cikin shekaru uku kacal ya kwarance wajen kaɗe-kaɗe iri daban-daban. My heart go to to Flavor na da shekaru goma sha tara a duniya ya fara waƙoƙi a bainar jama'a inda ya yi kiɗa da waƙa a City Center da ke garin Enugu kuma tun daga nan ya samu karɓuwa har Allah cikin ikonsa ya sa ya fidda waƙarsa ta farko a shekarar 2005. Baby baby fire waka waka baby, yeah. Ooh, baby. Oh, yeah. corner corner baby oh, yeah. and i go tell my mama oh, yeah. and i go tell my papa oh, yeah. and i go tell am say you be waka waka baby you be chuku chuku baby baby sawale. flavor ya yi waƙoƙin haɗin gwiwa da dama da mawaƙa irin su whiskey Tiwa Savage, MI, Sound Sultan Kesi da chidimma Haka kuma daga shekarar 2010 zuwa yau, Flavor ya amshi kambu sau goma sha uku akan waƙoƙinsa. Anytime make my heart go solution. Now she they make me solution. Hey, hey. Make I tell you waiting, you don't know. This girl that she be my sunshine. She they bring me joy, make her they smile every night and day. The good times and bad times we share together. Make her they think we gon' last forever together. har ila yau ya kasance cikin manyan mawakan kudanci da suka yi wa jihar Legas waka a lokacin zaɓe. Mawaki Flavor ne babban ɗa a cikin 'ya'ya hudu da mahaifiyarsa ta haifa. Haka kuma yana da wasu 'yan uba su bakwai. Sai dai yayin da mawaki Flavor ke burge wasu da dama hakan bai damu 'yan uwansa ba musamman ma dai mahaifiyarsa da suke ganin zai yi waka ne na wani ɗan lokaci ƙanƙani. Oh, sexy. I like the way you move your body. <sighs> You flashy. I wanna take you to my Madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da Flavor yanzu kuma sai mu je ga fagen al'adunmu na gado. Tarihi da bayanai da dama sun nuna bahaushe mutum ne mai riko da al'adunsa. Duk da dai yanzu haka ya samu sauyi na aron wasu al'adun da ba nasa ba saboda zuwan larabawa da turawa ƙasar Hausa. Amma duk da haka akwai wasu al'adun da bai yi watsi da su ba. Al'adun da ko da musulunci ya zo sai aka yi sa'a sun yi daidai da addini wato irin su hawan sallah, hawan biki da yin rawani da dai shauransu. A yau ina tare ne da wasu manazarta a wannan fage na raya al'adun Hausa. Ga kuma tsokacin da da suka yi min malam ta nimu da kai za mu fara jaruntaka da nuna gwaninta da nuna bajinta walau a fagen yaƙi ko a banan kokawa ko a fagen dambe yana da daga cikin abin da yake ba mutum ta goma shi da ɗaukaka a cikin al'ummarsa ta dalilin haka yasa bahaushe ya yarda da cewa zama waje ɗaya shine a taimaki juna ta dalilin haka yasa zai wuya ki ga ƙasar hausa tsohuwar ƙasar hausa ba ta da ganuwa suna da kayan yaƙinsu suna da abin da suke hawa a wancan lokacin kamar su giwaye da kuma ainihin jakuna da dawakai da raƙuma waɗannan su suke amfani da su wajen yaƙi da kariya dalilin haka yasa suka suka kare ganuwa suka sa ganuwa suka yi musu ƙofofi kuma kowane ƙofa yana da sunansa a ƙasar hausa za ga an sa kowace ƙofa tana da sunanta don mene don akwai sarkin ƙofar da kuma dalilin da yasa zai waɗannan ta dalilin haka idan lokacin bajinta ya zo kamar bikin buɗin daji da akan je ko waɗansu bukukuwa da ake yi a ƙasar hausa kafin zuwan musulunci ya nuna cewa sukan fito da waɗannan su nuna ma 'yan uwa da abokan arziki cewa a shirye muke don kariya na kawunanmu ko da aka kawo mana yaƙi. to yanzu mu ɗauki hawa mun san dai al'adar bahaushe akan yi hawan sallah a yi hawan angwanci kuma yi irin hawa ko na murnan dai samuwa ko karuwan wani abu ko hawan daba kuma wannan hawan an ce ya ɗauko asali ne tun dauro yanzu me za ka iya gaya mana akan irin hawan da da na yanzu akwai bambanci sunana malam lawal musa dan kwari idan aka takaita abin wajen maganar hawa sai in ga kamar kawai an wato an haro daga tsakiya ne domin haya-hayan da ake da dabbobi ai wani sun suma ana yanzu ne kawai saboda safara kamar yanzu ne ka hau babur ka tafi nuri ko ka shiga mota ka tafi nuri ko kuma ka hau motocin shi ma ka wani abu na wani sha'ani to amma akwai wasu manya-manyan bakin wa'anda akasari ake mantawa da su su ne buzaye an kika lura irin rawanin da bahaushe ke sawa ba shi ba larabin madina ko muka ke sanyawa ba irin rawanin da buza ke daurawa ne bahaushe ke daurawa yi na jima maga lura ta hatta tarihin bahaushe da ake magana na asali na baya jidda ai ba jidda mutane da yawa sun da cewa buzu ne saboda in mutum zai riba tarihin bahaushe zai tada cewa babu wani Balarabi, wanda ya taso daga arabia ya shigo kasar hausa duk laraba wanda ake magana sun shigo a kasar hausa ki tada daga makarif wato arewacin afirka suka shigo so irin wa'annan hayayen a da giwaye ma ake hawa shi yasa a cikin sarakunan kasar hausa zaka ji an ce ma wani karya giwa da su ake hawa a yaƙe-yaƙe da su ake hawa a safarori baya ga su kuma akwai abubuwan da ake wa irin su raƙuma wanda shi dama a kasar hausa aka sani musamman idan ka fita makauce ta bakin arewa zaka tada cewa sahara ce kuma ba ka da abin da ke da daɗin tafiya a cikin dogo tafiya a cikin sahara irin ragumi saboda suka yi dogo tafiya bai tsaya sha ruwa ba saboda ka so dabbobi ne waɗanda dama tun tun tun tun ba haushiya da su ni ina ganin kamar doki ina ganin kamar mutane manya manya a kasar hausa kamar an fara ma amfani da shi ne sadda bature ya akwai hasashe yanzu haka da ake mm. cewa um, kamar makon da ya gabata sarkin kano ya yi hawa mm. to sai wasu ma suna tunanin ma ba ma hawan sallaye ba hawan angwance saboda ya zo daidai lokacin da aka ɗaura mishi aure da amaryarsa mm. to sai ana ta mamakin sarki kamar a karo na farko tun zamanin sarki aliyu mai sango mm. wai ya hau raƙumi mm. wasu kuma suna ganin ba haka ba ne mm. a matsayin ku na manazarta malam me kake gani akan haka malam rulwani kamar yadda kika sani hawa wani abu ne na bajinta da muka ba da tarihi to abinda sarkin kano mai martaba sunusu lami da sunusu na biyu ya yi ya yi wani jaddadawa ne mai jaddadawa yi shine mahaifin mahaifin kakan shi kenan sarkin kano sanusi da ya ci sunansa mm. Abinda yake hawa kenan mm. raƙumi raƙumi kenan ma an hau ma raƙumi ma tun kafin ma wancan da ake tunani hakika to amma idan muka koma tarihi can da yake bakin musulunci da larabawa da sauransu raƙumi wani abu ne wanda yake dogon tafiya ba tare da ya jigata ko ya jigatar ba tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su haka kamar yana jaddada addinin musulunci yana ɗaukakawa yana koyi da manzon tsira mm. alaihi salatu wasalam don haka shi yasa ya ɗauki wannan simfur ya wannan hawan kuma na biyu shi ne duk wanda yake nesa gajere ko dogo ko wani abu zai gan shi tunda ya hau dogon abu in garman abu hikiman kenan eh, kin ga eh, ya fi sauran ƙananan dabbobi ko kuma manyan dabbobi masu kaba hudu bisa so don haka amma malam ba na katse ka ba hmm. mutane me yasa suka ɗauki abin da wani suke mishi kallon cewa a ah, sarkin Kano ya hau raƙumi sarkin Kano za a iya cewa saboda yanzu ba zamanin raƙumi bane ko ko me yasa wasu ma sun manta ma kakan kakan shi ya taba hawa malawan gare ka to ai ba karo na farko bane ba haka ake kallon abu ina saboda kakan shi da shi malam ke magana sannan su wanda sunan shi ne ya dauka ai hatta wanda aka yi na daba na zuwan sarauniyar ingila ai ragumi ya hau yanzu haka yana da hoton sai ya dauko shi gwada maki zuwan sarauniyar ingila lokacin da ya zo da shi da dukko sarkin katsina dukkan rago masu karu kuma yanzu malam ke magana cewa ana koyi da addini ne to ko da za ka koyi da manzo ai wata sa'a in kika diba tun daga kasar hausa har arabia kusan yanayin iri ɗaya ne wuri ne wanda zaka haura komi baka dame shi ba baka wahala da shi ba amma yanzu kamar ga misali inda ƙasa Hausa ko Arabiya suna cikin kurmi ne zaka haura komi zaka haura komi a cikin ungurmin daji inda babu babu komai sai itatuwa sai ruwa saboda haka duk abubuwa ne wa'annan ba waɗansu abubuwa ne sabbi ma haka suke shi sarkin kano dai ga alamu shi mutum ne wanda duk da na zamani ne ina ganin yana son ya rika kokarin haska baya domin a gaitaki kuma dama ina ganin yana ɗaya daga cikin abin da sarakuna ya kamata su yi kenan ya gwada abin da baya take domin a ga yadda yanzu take don a gane yadda gaba za ta kasance to amma ni sai ina ta kwatanta ciwon ko dan an daɗe ni a sarakunan ba a haura ƙun ba yasa duk maganan ya bazu ana ta mamakin sarki ya haura ƙumi eh to idan kika la'akari da wannan ah, mafi yawancin sarakunan mu na yanzu suna koyi da zamani idan kin lura marigayi sarkin kano ado saboda ah, ah, shekaru suka zo mashi sai kasance raƙon bai iya hawa ba dokin ba zai iya hawa ba sai Allah subhanahu wata ya kawo wata hikima sai aka yi wata keke wanda aka aro ta daga kasar waje aka kero ta aka zo da ita shine ake cewa keken dawaki wanda yana zaune akai wanda sarkin zazzau Dr. Alhaji Shehu Idris mai martaba shi ma yakan yi wannan hawa to amma duk da haka kin ga shi kamar yadda malam ya faɗa akan so a haska gaba a haska baya a dubi lokaci na yanzu sannan kuma a ga meye gaba zai kasance saboda kamar yadda na faɗa a baya bahaushe na ɗaya daga cikin wanda ke riko da al'adarsa yana riko da al'adarsa kuma yana girmama al'adarsa kuma mutane suna jin sha'awar al'adarsa so don haka kin ga wani abu ne wanda ke yara ko kuma matasa wanda ba su taɓa gani ba suke ganin ya zama musu sabon abu amma ba sabon abu ne a manazarta da masana da masu bin diddigin tarihi abin da suke nuna kenan ba sabon abu bane a ƙasar Hausa tunda waɗannan dabbobi Allah ya haure mana cikin albarkatun ƙasa da ƙasar Hausa take da shi tana da ƙananan dabbobi tana da manyan dabbobi tana da zazzuka kala biyu wanda ake ce masa head savanna da kuma bene rainforest wanda yake dazuzzuka ne masu sunkuru da kuma sahara sannan haka kuma bahaushe shi ya yadda da safara duk wannan abubuwa yana amfani da su don safara akwai dabbobin da ake yankawa a ci akwai wanda ake sokewa a ci wanda ake kuma safara da su don biyan bukatar bahaushe so haka kuma yana ɗaya daga cikin wani dabba da ake amfani da shi don inganta al'ada tamu ta kasar hausa wanda ke kowane sarki zaki cimma cewa shi ma idan bai haura kuma mutu yana da raƙuma a bayansa mm. don akwai masu tambari a eh. ciki wanda sani ba malam na ga yadda ku ɗauki maganar raƙuman nan anya ko kuma dai kun taɓa hawa raƙuman nan ne Ah, ni ni ban ban taba hawa rakumi ba amma yanzu malam nan ke wata magana ai zaki ga duk lokacin da zaka yi kallon sallah a kasar Hausa duk da yanzu ba raƙuma ake hawa ba zaka tada tamburan sarakuna yawanci akan har yanzu akan raƙuma ake dora su ko a lokacin nan kuma ko lokacin da aka yi jihadi akasari duk yaƙe-yaƙe da kuma irin abubuwa da aka yi na safara a yawanci kan raƙuma aka yi su ana hawan dawakan amma kamar yadda ake hawan su yanzu ni ina ganin gaskiya zuwan turawa a kasar hausa ya kara ya yi tasiri kwarai wajen karfafa mu'amala da doki a kasar hausa so ni ban taɓa doki ya fi raƙumi ƙarfi eh, ya danganta ga irin kai nake magana ne <laughs> alal hakika ba za ki taba hada karfin doki da karfin raƙumi ba da karfin shi kowanne da irin karfinsa ya danganta daga irin girmansa da kuma kwarjininsa a kwarjini da bisa da ɗaukan kaya baki ji an ce ana ce mishi amale wanda shalaftu hmm. amale shalaftu hmm. zai ɗauke kai ɗau kayanka ya kuma ɗauki muka tafiya mai nisa raƙumi ke da wannan amma doki fa kin ga ba zai kai wannan na kowanne da irin ainihin mazauninsa da dalilin da yasa ake amfani da shi wajen sukuwa wajen bajinta wajen folo da aka zo mana da shi da sauransu tasirin da ya sa kenan a ƙasar hausa bahaushe ya yarda cewa to zai amfani da dawakai don saboda sun fi saukin mallaka sun fi kuma kusa da shi a yanzu fiye da raƙuman duk da yake akwai raƙuman a kasar hausa wannan shine dalili eh, to idan muka yi eh, la'akari da yadda bahaushe an ce da yana riko da al'adun shi amma kuma yana yawan aran al'adu sai dai kuma muka yi mamakin cewa har yanzu bai yadda al'adan nan ta hawa ba ko akwai wani kira da za ku kara yi akai don jaddada dai wannan al'adan ka ta bace malam to shi kullum abin da ake so da ga mutum ai idan an san ka to kuma a san abin da ke naka ni yanzu kin ga da yake mu katsinawa ne muna da wani abu inda duk muke a duniya idan aka ce maki sallah ta yi to sai mun koma gida saboda sarki ya hau mu gaishe shi ya gan mu dangi su zo a zauna a tattauna ai maganin matsalolin da al'umma ta fuskanta so al'amura na irin wannan wanda ba wai hawan ne kadai ba a'a waɗansu kafofi ne na yin abubuwa da yawa saboda babu lokacin da mu daga makazana kazana yanzu nan zari ina jin na kai shekara 20 da wani abu ban taba yin sallah ba babba ko karama kowace duk sallar duniya hatta wannan wadda aka yi ta bana dukkan su gane su in je in ga sarkin katsina ya hau in daga hannu in gaishe shi shi shikenan buga hata biya mu wajen wannan ba karamin al'amari ba ne. sai na lura kusan duk hausa yake da wani al'ada na zuwa garin sayin sallah malam rulwani to alhamdulillah kasar hausa kasa ce mai ɗimbin tarihi da kuma jama'a so kuma wani fa idan ba ya zo inda ake hawan bane ya ga mutanen da aka yi hawan a su kuma ya yi cuɗanya da yan uwa da abokan arziki zai ji tamkar ba sallan aka yi to ta dalilin haka ne yasa muke kira da matasan ga matasan da cewa wannan abu da muke kallo gwamnati tana goyon baya tunda an samu cikakken tsaro yanzu a ƙasa kuma al'ummar nan muna goyon baya sa'il nan manazarta da ainihin masu neman ilimi ana tura su lungu-lungu sako-sako don su ji kuma su gani su kuma fito da sabbin al'ada wanda yake suke na so tare da na ainihin na al'adar bahaushe so don haka ni a gani na wannan abu zai wuya zai yi wuya a ƙasar hausa a sami na ƙasa a cikinsa sai dai ci gaba a ko ina kamar yadda malam ya faɗa a kamar yadda ya ce kusan al'ada ce ta kowane bahaushe idan ana a sallah ya gabato zai kokari ya dawo daga inda yake dan ya zo kasarsa idan kana zazzau ne zaka je zazzau idan baka tsine ne zai je kasana idan ba Kano ne zai kokari je Kano don mene don raye al'adarsa ya kalli hawan hmm. ya ji ya kuma ga yanda abubuwa suka tafi kuma ya ji sha'awan wannan ki ga har ana dauke dauken hoto a zuwa iji don tarihi wannan al'amura sarakunan mu muna goya musu baya muna kuma jin daɗin irin abubuwan da suke yi don raye al'adar mu ta gargajiya musamman ga fagen mu manazarta ta dalilin haka ne yasa muke tura ɗalibai lungu-lungu da sako-sako da mu zaton domin mene mu ƙara daidaita al'amura don faɗaɗa ainihin abubuwa. To da fatan waɗanda kuka yi domin su suna sauraron ku. To ma sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau kuma a madadin sashen Hausa na rediyo Faransa ni hawa kabir da na shirya na gabatar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.